daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi matafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fuad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don gwa manta ba a karatun da ya gabata mun karanta ayan nan da allah maɗaukin sarki yake kwaɓawa muminai yake jan kunnunsu da saita su kan abin da za su yi da koya masu yadda ake mu'amala da mutumin da yanzu ne ko yau ne kuka fara haɗuwa da shi ba mutum cinikin goro ko kuma a zarge shi ko a yi tsammanin daga mujarradin ganin fuska ko furucin bakin shi isa ce ya yi wallazina amanu idza da raftun fi sabilillah ya ku masu imani duk sanda kuka fita jihadi fata bayyanu ku rika binciken keke da keke na mutane kafin ku far musu in zakani da allah idan ka ɗauko hawarijawa da suke zuwa tashoshin mota kawai suna kashe mutane sun yi aiki da wannan aya idan sun ce aikin da suka fito aikin allah ne to sun yi fata bayyana kamata ya su binciki duk wanda ya zo tashin nan shin musulmi ne shi ko kafiri in sun ce kowa kafiri ne sai a ce to yanzu da wani annabi muhammadin za a imani da shi sannan a zama musulmi koko sai su zo da nasu kalman shahadan da nasu ƙur'anin in dai wannan da aka saukar ma annabi ne to ko su ba su yi imani da shi ba kaji mutanen da yake zargin ma ba su da alaka da musulunci a kusa ko a nesa kwata-kwata kuma su ne suke zargin wasu da cewa wai ba masu imani ba ne a kashe su ma ƙur'ani cewa ya fata bayyano duk abin da za ka yi ma wani ka je ka zauna da shi ɗaya bayan ɗaya in kun zargi wani da kaza ka taba zama da shi ko ga hukunci daga nesa ko ga ita wannan ba ƙur'ani ba ne sai allah ya ce wala ta ƙolo liman alka ilaikum salam kar ku sake mutum yi maku sallama ku ce lasta mu'minan kai ba mumini ba ne ba ma sallama ba ka ji mutum na katin alkur'ani sai ka ce wai arni ne cin da bai je daji ya ɗauke makami yana kashe mutane ba mun gane wannan kai irin naka ganewan kenan shi kuma irin nashi ganewan naka ganewan kuskure ne to ya za hukunta shi da naka ganewan da yake ganin kaɓatacce sallama kadai in ka ji mutum ya yi ƙur'ani ya ce karka ce ba mumini ba ne ballantana ka ji shi yana wa'azi ko ganshi yana sallah ka biyo shi har masallaci yana sallah ka kashe shi bayan ko ga annabi ne ya ba da umarni a shiga masallaci a kashe wani sahabbai da suka shiga su yana sallah sai suka fito suka ce ya rasulallah mun gan shi yana sallah kai kuma ka hana kashe mai sallah waɗannan nasoshin eh, ya waya za mu yi da su ne ma'aji kawai mu bar ra'ayoyinku da surutan iska wanda la ta zuno janaha ba'uda wanda idan aka ɗora su a skili ba su kai nauyin fiffiken sauro ba manganu ne kawai da ake fitar da su daga zuciya ne ta gurɓace da jahilci da san rai jama'a muna gane wannan da kyau sace duk wanda ya wa'azi ya ce abin da suke bai da kyau za su kashe shi to sai me jariran da kuka kashe a tashoshin mota su ma wa'azi ne suka yi suka ce abin da kuke babu kyau jama'a kuna gano wannan da kyau ko sun kasa fahimta annabi ya ce khairu qatala qutila fi adimi sama man qatalahul khawarij jama'a kuna gano wannan ya ce gona aradal hayatid duniya kawai don kuna neman ku wawushe dukiyoyin mutane ku fasa kasuwanni ku yi sata a fasa unguwanni a yi sata fasa bankuna ai sata tabtaguna aradal hayatid duniya ana wannan kawai dan neman wasoso na kayan mutane da neman abun duniya haka siddan abin da ke faruwa kenan ko ba shi bane ne sai ce fa da Allah maghanima kasira ku bi dokokin Allah da tsarin Allah in ganima kuke nema a wurin Allah akwai su ga sunan fala-fala kazalika kuntum min qablu in kuna tsammanin waɗancan ba su gane irin ganewanku ba ne ku yi ƙoƙarin ku ganar da su ai da kuma tare da su kuke sai Allah ya ganar da ku a cewanku to duk yadda za ku yi gwagwarmayan ku ganar da su su gane to yanzu aikin ganar da su ne ba hukunta su ba kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum sai Allah madaukin sarki muku baiwa to fata bayyan kaji Allah sai nan daga magana ɗaya yake yi ka ce kuke gaban shi ce fata bayyanu fata bayyanu inna Allah kana bima ta'maluna khabira amma kun yi ko to duk abin da kuke aikatawa sai Allah madaukin sarki muku bayanin shi zai zo da shi dalla-dalla a tsaye da ku gaba gare shi tun da dai ba shi ya wahayi ya aiko jibrilu ya ce abin da kuke daidai ba ne kawai ƙur'ani kuka tsinta kuka ɗauka kuka ba shi ma'anan da ranku kawai yi muku daɗi hadisan annabi ne kuka wawo so kuka zo kuna fassara su da fassarorin da suke muku daɗi in gaske ne sai ku fassara su da fassaran da malamai suka yi musu na farko sannan ku zauna da ku da malaman a wuri ɗaya ku yi fassara in kun isa jama'a mun gano wannan da kyau ku a ah, dama an ka makale a daji da bindigogi za ka fassara duk abin da yake zan ka fassara ai dama wa zai zo wajenka domin kai mahaukaci ne ka kashe shi qur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wane ne zai biyo ku akan wannan irin wannan abubuwan dole ne a gaya ma duk wanda za a gaya ma gaskiya ita wannan harkar in ka fito ko dama wanda ya fito neman kuɗi da neman mukami da neman sanayya cikin jama'a to ya nesa da irin waɗannan maganganun domin ajalin shi yana kusa jama'a mun gane wannan da kyau ko in dama aikin allah ne ka fito za ka yi ta wannan kuma in gaskiya ta zo kawai ka ɗage mata get ka faɗe ta duk abin da zai biyo baya ya daɗe bai biyo ba jama'a kuna gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa fi sababi nuzuliha arba'ata aqwal malai ce wannan ayar tana da sababin nuzul akwai maganganu hudu da malamai suka yi dangane da dalilin saukar wannan aya ahaduha na farko daga cikin maganganun annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba asa sariyatan fi hal miqdad ibn al-aswad annabi ne ya aika da wata rundunan yaƙi cikin rundunan akwai sahabi mai suna al-miqdad ibn al-aswad falamma atawul qauma wajaduhum kada tafarraku yayin da wannan runduna ta kai hari ga mutanen da annabi ya tura su wurinsu sai suka tarar da mutanen sun yi nasu wuri sun watsi wa baqiya rajulun yuqailahu malun kasirun lam Yabra da suka je sai suka tarar da mutum ɗaya ne kaɗai a wannan wuri ga dukiya mai tarin yawa tare da shi shi yana nan bai barorin ba a nan ko da ko ba komi ko ga ga jama'an sun watse sun bar mutum ɗaya ya kamata ku yi binciken me yasa shi ya tsaya kuma ga shi da kuɗi masu ɗimbin yawa ku gano nan da kyau ku hankalinka ya kamata ya auna ma kai akwai wata magana ya aka yi wannan shi bai tsere ba kowa yana ta kan shi kuma yana tare da dukiya dukiya mai tarin yawa akwai magana faƙala yana ganin wannan runduna sai ce ashadu allah ilaha illallah sai furta kalman tauhidi kalman da wani kafiri ya furta ta a fagen fama a lokacin da ya riga ya yi ƙazamin ɓanna ga musulmi a wannan yakin wani balansari da usama bin zaidin suka yi ɗauki a kan shi da manyan makamai suka ritsa shi balansari ya ɗaga takobi zai sara kan shi shi kuma usama bin zaidin ya jinjina mashin shi zai soke ƙahon zuciyar shi sai wannan mutum ya ce ashadu allah ilaha illallah sai wancan balan sare sai ya sauke makamin shi amma usama sai ya ƙarasa ya soke wannan mutum ya kashe shi bayan da aka zo aka ƙare yaƙi ana mai da magana sai annabi ya ji labarin abin da ya faru annabi ya kira usama kaji fata bayyano ya ce shin da gaske abin da aka gaya min ya faru hakan ne ya faru sai ce kwarai da gaske sai ce a'a sannan bayan ya faɗi kalman shahada kuma ka kashe shi sai ce ai ya faɗe ta ne saboda tsoron mutuwa saboda saboda ya ta kawo uzurori ga su ga irinsu annabi yana maimaita mai ka kashe shi bayan ya faɗi kalman shahada ya ce to wallahi ba ruwana ni allah bai umarce ni in zo in kashe musulmi ba usama ya ce sai da ya ji ina dama a ce a ranar ya musulunta a ce yakin ma ba a ji da shi ba sai a lokacin ne ya zo ya musulunta kenan duk abubuwan baya amma ya shi bana baya na saboda hadarin da ya shiga na kashe mutum ɗaya gyal ku kalli annabi musa fada suka yi ya kashe kafiri abokin adawa amma har da ya je suna ganawa da allah a dutsen tsori sina sai da ya gaya ma allah mun kashe kai fa na yi kisan kai a cikinsu rai ɗaya gyal saboda girman kisan kan amma za ga mutum da ya kashe mutane barkatai bai ma damu ba gani yake abin da ya daidai ne rai ɗaya ya kashi amma ji abin da yake faɗi kuma ran ya faroki allah madaukin sarki allah ce faga fara la amma har yau yana faɗin walahum alayya zambun wa akhafu an ya allah madaukin sarki ya tsare mana mu to shine fa'ahawa fa'ahawa ilaihil mekidad nan da nan mekidad ibn al-aswad ya tinkari wannan mutum gadan-gadan lahu sai kashe shi faƙala lahu rajulun min ashabihi sai wani daga cikin abokan tafiyan makidad a cikin wannan runduna sai ya ce a'a a ƙatalta rajulan ya shahadu allah ilaha illallah yanzu a kashe mutumin da ya shaida babu abun bautawa a bisa cancanta sai allah yanzu aka ce kaji sahabbai ba su yadda a kashe mai la'ilaha illallah ba su khawarijawa ma sahabban annabin suke kashewa maka suka je suka zauna suka kitsa a je a kashe sayyidina ali da sayyidina mu'awiya da amur dan as su suka haɗa kai da su da 'yan shi'a a ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan saba al-yahudi aka je a kashe sayyidina usman aka kashe ɗalha suka kashe zubairu manyan sahabban da annabi ya musu bishara da aljanna haka suka rika suna kashe sahabbai da 'ya'yan sahabbai jama'a mun gano wannan da kyau ku to shine suka ce mai a ka kashe mutumin da ya shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah azkuran na zalika nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wallahi ni ko sai na labarta ma annabi abin nan da ya faru ya mutum zai faɗi kalmar shahada kuma ka kashe shi dama da'awarmu muna yin ta ne a faɗi kalmar shahada a kashe mutum koko wanda ya faɗe ta annabi ya ce kada asuma minni damuhu wa maluhu wa hisabuhu ilallah in dai ka faɗi la ilaha illallah ko ƙarya ka faɗi ko da yaudara ne ko ba da gaske ba ne wannan ta baka kariya ma kanka da jininka da rayuwarka da kuma dukiyanka baki ɗaya sai annabi ce wa hisabuhu ilallah abin da kuma ke ɓoye a cikin zuciya da abin da gaban shi suka aikata wannan hisabin shi yana wurin Allah amma kai ba wanda ya saka sanda usama ya matsa ai tsoro ya sa ya faɗi wannan la ilaha illallah annabi ya ce ka fasa zuciyar shi ne ka gani ko kai wakilin Allah ne a kan shi wa ma ja'alnakum wa ma ja'alnakum alaihim wakila wa ma ja'alnakum alaihim hafiza Allah ya sa ka gadin imanin mutane ne yaushe allah ya assigning wannan contract da kai cewa ka je ka tsaya kana lura da ayyukan mutane da imaninsu allah ne saka ka ko kawai karambani ka tsinci qur'ani kai mai fassarar sarranka kawai shikenan ka ce duk wanda bai kaza ba kai kuma za ka yi mai kaza sai ka ce sabon annabi ko saukakken wahayi na rabbil izzati wal jalala jama'a kuna fahimtar irin wannan rudani ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya ce sai ko na gaya ma annabi falamma qadimu alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalu ya rasulallah yayin da sahabbai suka dawo majalisar annabi an mai da magana to cikin zance sai suka ce ya manzan allah inna rajulan shahida allah ilaha illallah sanda muka fita wannan aiki mun tarar da wani mutum yana ganin mu sai ya furta kalmar shahada faqatalahul miqdad sai miqdad bin al-aswad sai ya kashe shi faqala sai annabi ya ce ud'u lil miqdad ku kira min miqdad kaga fatabayyun an gano wannan ba kawai ka faɗi magana kan mutum sai a kirawa ne da gaske e da gaske e haka ne e e shi yana can bai ma san me yayi ba kawai sai a mai hukunci saboda tsaban musulunci irin na khawarij shi za a kira a tambaya shin da gaske abin da kuke faɗi gaskiya ne haka aka yi koko ba haka aka yi ba shi ya faɗa ya tabbatar koko ya musa an gane wannan da kyau ko haka ba ke musulunci ba kawai wanda yake baka kuɗi ko kuke sata tare da shi ko kayi wuru-wuru ya rufa ma kawai ya faɗi magana sai ka ce ai in wani ne kawai gaskiya ne ka canza addini wallahi ka kafirce ma ƙur'ani duka ka kafirce ma disan manzan Allah duka lokacin da ka musa ka yi aiki da aya ɗaya na alƙur'ani daidai yake da ka musa ka yi aiki da dukkanin ayoyin alƙur'ani kaga mutane kamar musulmi amma abubuwan da suke bai ma kama da musulunci ba daga ran da kake zargin wane ko su wane ko su wance da wani abu wanda ba daidai ba sai ka yi magana da su mun gano wannan in ko ba za ka yi magana da su ba aikinsu za ka yi mahukunci ko to ambatansu da kwatancensu bai mata taso ba sai dai kai magana kai hukunci kan aikin da na so shi yi shiru ba kama san me ke yi ba amma kana fointin mutane da magana da hukunci na jahilci mun gane wannan da rai da ƙin allah da nisanta nassi da tattake alkur'ani da sunna an magana ga ce ahalus sunna ahalus sunna sai dai khawarij ba dai sunna ba don ba ku yi kama da ahalus sunna ba a komi an gane wannan da kyau ku don zan iya rantsuwa bainal maqam wal hajar al aswad inda multazam ha'ula'il qawm khawarij mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai a kira miqdad udu uli al miqdad ne ce kira man shi faƙala sanda miƙidad ya zo sai ya ce ya miƙidad a ƙatalta rajulan ƙala la ilaha illallah kai ne ka kashe mutumin da ya ce la ilaha illallah kun gano wannan kajin da yake kai ne an sa a eh, ni ne a ba ni ba ne amma wa ya gaya ma wannan bai taso ba ka yi ko ba ka yi ba dole wanda kake tuhuma kake zargi kake makarya masharranci irinka sai ka tsaya ka tambaye shi ya yi jama'a mun gano wannan da ke ko ya yi shi yasa jagoran ku da yake ni shaida ne tan tagaryen jahili ne da abin da ya ni bai na saboda bai san addini ba mun gano daidai da katun qur'ani bai iya ba mun gano wannan to dan yayi waɗannan abubuwan ba laifi ba ne wannan a in yanka shi zaka yi sai dan ya tambayi wani ya gaya mai suran da take ba ma iya karanta da ko ya fassara ta ba inda take ma bai taba ji ba ballantana waɗannan asbabun nuzul da suka zo to kaga wannan shi jahili ne an yi fakin din shi a tasha ba a zancen shi ya fita daga aikin shi ne ya shiga aikin wasu shi yasa ya shiga matsala waɗanda suka ce wai su malamai ne da su tukuna ake magana duk waɗannan ba ku san su ba ne in ko ku san waɗannan ayoyin ba to bai halatta ku yi malanta ba ballantana har ku jagoranci don yana daga cikin ƙa'ida na zamantowar mutum malami har ya riga ijtihadi hadi na shigarwa da fitarwa a cikin musulunci da hukuntar da al'umman musulmi mafi yawancin ayatul ahkam sai ka san su ko ko kuwa na ku kundin karatun babu wannan ne bun gano wannan ko mun ɗauko bayani ne mafi sauƙi mafi sauƙi sai kun haddace shi amma mafi yawancinsu ba ba wanda ya karatun addini kwata-kwata ba wanda ya koyi musulunci gaba ɗaya kawai sun je sun koyi yare ne an gano wannan da kyau ku ba abin da suka sani nan musulunci sai dai kawai su tsinta ɗazu su haɗa baƙi yanzu an ji masu biya ma jahilai iyakan shi kenan shi yasa da akwai wani abu wanda a san da suke nazari ba idan su bai gan ba ko to shi kenan wannan ya sha ina fatan mun gane ba su san ka'idojin ba ba su ma san yadda ake yi ba don ba fil ɗinsu ba ne suka sa karambani a ciki kuma a ce kar a faɗi gaskiya saboda abun nuku-nuku ne da ciwa-ciwa ca nake kun ce lokacin canji ne yanzu ko doni ciwa-ciwa a bari ko to haddana malanta don yadda ake ma musulunci bumburutu ina gaya muku man fetur ba taba mai haka ba allah madaukin sarki ya kyauta shi ne annabi ya ce a'a ya da a rajulan yanzu kai ka kashe mutumin da qala la ilaha illallah kaga ansa e din shirin da yake nan sai ya ce kaifa laka bi la ilaha illallah ya za ka yi da la ilaha illallah yanzu qala fa anzalallahu shine sai Allah ya saukar da ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani idza darabtum fi sabilillah duk sanda za ku fita aikin allah fata bayyanu ku riga tsayawa kuna tantancewa da tacewa da neman bayanin keke da keke wala ta liman alka ilaikum salama lasta mu'minan kar ku ce duk wanda ya muku sallama ko ya faɗi la ilaha illallah ko yake karatun alkur'ani yake sallah ko yake da sima al-islamiyya ku ce wannan ba mumini ba ne gona aradal hayati duniya kadai don kuna neman mulki da suna da matsayi da kuɗi a wannan rayuwa ta duniya fa inda Allahi maghanima kasira arziki kyauta da ganima mai yawa to a wurin Allah take kazalika kuntum min qablu kuma da a yi hakan kuke ba ku gane ba famanallahu alaikum alaikum sai allah maɗaukin sarki muku baiwa kuka gane fata bayyano saboda haka ku rika neman bayanin keke da keke bayanin dalla-dalla sannan ku zauna da mutane ku tattauna in sun ba ku dalilai da hujjoji gamsassu ku bar naku ku bi nasu don gyara ke nema kar ku ce mu yanke hukunci kaza za mu yi ku ne suwaye allah ne ya aiko ku allah ya kiyaye faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil mikidad sai annabi ya ce ma ɗan dan aswad kana rajulun mu'min yakhfi imanahu ma qaumin kuffar wannan mutum da ka gashi mumini ne yana tare da kafirai ne da ba zai iya bayyana imanin shi ba da ya ji ɗuriyan ga 'yan uwan shi nan sun zo sai ya tsaya shi so sun gudu shi sai ya tsaya yana ganin to alhamdulillah shi yanzu dangin shi sun zo ɓoye imanin yake tare da su <clears throat> mun gane ƙur'ani ya bada labarin irin wannan zamanin fir'auna mun gane wannan da kyau ku qala rajulun mu'min min ali fir'auna me yaktumu imana yana tare da su amma ya ɓoye imanin shi shi yasa ba ka cewa duk wanda yake tare da 'yan siyasa ko duk wanda yake cikin gwamnati ko duk wanda yake ma'aikacin gwamnati ne wai gaba ɗaya ba su da imani akwai wanda su ya shiga aljanna kafin ka shiga jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu da wanda ya sata a ma'aikatan kuɗi da wanda ya sata a masallaci ma'aikatan addini wanne ne babban ɓarawo da burgun da ya cinye dukiyar musulunci da burgun da ya cinye dukiyar gayya a kasuwa da allah wani burgu ne babban mugu kun gano wannan da kyau ko shi fa wancan tsaban allah ma ya tunkara da cewa na fito ka fito allah shi kuma wancan akwai wata 'yar shubaha wancan kila wancan burgun na 'yan siyasa jahili ne kuma ɗan bida'a ne kila ma imanin nashi ya siyar tuntuni a wajen bokaye to shi ko wannan burgun hadda na ɗin musulunci ma a kan shi da allah wani burgu ne mugu kun gano wannan da ke ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye yaktumu imanahu fa azhara imanahu sai bito ƙarara sai bayyana imanin shi a'a ai daga lokacin da ka kama mutum da ka ce kafiri ne yanzu sai ya ganka ya tsoro ce la ilaha illallah to al-islamu ya jibbu ma qablahu <laughs> musulunci ya rusa duk abin da ya a baya ko da tsoron kisa ya ji yanzu ya zama irin ka koma sama da kai a irin imanin da kake da shi na cuta na yaudara iza kwanakin baya da khawarij suka kama wasu sojoji za su kashe su suna la ilaha illallah sai ci kun sha Allah ya so ku amma da haka sai da suka kashe su kaifa bi la ilaha illallah kaifa bi la ilaha illallah jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma annabi ya hana kashe mutum sabira ka tsara mutum bai da makami ka kashe shi annabi ya hana shi yasa malam suna da annabawansu ne sunan shi zo Sara. shine annabinsa amma ba annabi muhammadu ba in ko annabi muhammadu ne shi bai zo da wannan abin ba kwata shi ya zo da insaniya ce allah madaukin sarki ya kyauta waka zalika kunta ta hafi imanaka bi makka sai annabi ya ce mekidad kai ma a makka fa haka ke ɓoye imaninka kablu kafin mu zo nan madina ka bayyanar da shi kai ma imanin naka ba ɓoye kake ba shi ma haka yake kazalika kuntum min qablu kaga qur'ani ko to ya ce ba a harbin iska yanzu kaga in baka san wancan tarihin ba kai baka san me yake yi ba amma wanda ya sani shi me shi ya sani ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu akwai maganganun da za mu yi wanda in baka cikin system ai baka sani ba ina fatan mun gano wannan da kyau da akwai mutumin da in za ka yi magana ka ambaci sunan shi to sai ka kurkura baki saboda ka kira najasa kun gano wannan da kyau ku to irin wannan to shine sai ka dan harba mai kaɗan daga kyale shi dan shi bai isa ma kira sunan shi ba in ka lura cikin miyagun makka gaba ɗaya mugu ɗaya allah maɗaukin sarki kira sunan shi duk sauran sai dai shagube jama'a muna gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye malicin rawahu sa'id ibn jubairin an ibn abbasin kun ji ɗaya daga cikin asbabun nuzul na ita wancan ayar wasani na biyu anna rajulan min bani sulaimin marra ala nafarin min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. wani mutum ne ɗan ƙabilan banu sulaimin ya zo wuce wasu tawaga daga cikin jama'ar annabi wa ma'ahu ghanamun shi wannan mutumi ɗan ƙabilan banu sulaim makiyayi ne tare da dabbobin shi fasallama sai masa sallama faƙalo sai suka ce ma sallama alaikum illa liyata'awwadha minna yace wallahi wannan sallaman ba ta kwarai bace yayi ne kawai domin ya kara kanshi daga farmakin mu fa'amadu ilaihi faqataluhu sai suka tunkare shi gadan-gadan suka kashe shi wa akhadhu namahu suka kwashe wannan tumaki nashi fato biha rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo wajen annabi da su fannazalat hazihil aya sai allah ya saukar da wannan aya rawahu ikrima an ibn abbasin zai iya wancan ta faru daga baya kuma wannan ma ta zo ta faru shi yasa a lokacin da mutane ba su goge a kan abu ba ko to a hankali ake tafiya sai su rika ɗaukan hannu amma in suka ce waɗanda suka goge ba za su nuna masu yadda ake yin abun ba to za su yi ta ɗirkaniya ne suna hatsaniya suna hayaniya har awaye gari sun yi ɓannan da ba za su iya gyarawa ba daga baya domin harkan da'awa da'awa ba karantarwa ba ne ya kamata ka san wannan ba wai kullum kai ta wa'azi kai ta karatu kai ta kaza ba ka fashi wai shine wai da'awa ba wannan wani abu ne daban ɗaya bisa dubu goma ne na abin da ake kira da adda'awa sai an koya maka mahiyar da'awa jama'a mun gane kun iya tarbiyyantar mutane kun gyara ɗabi'unsu ko ko an mutu an bakku da mutane da tarbiyyansu daga baya kuka gurɓata kuka mai da su 'yan ta'adda marasa ɗa'a marasa tarbiyya wanda duniya ta shaida ba ku da ɗa'a jama'a mun gano wannan gyara kuke ko ɓanna kuka yi ina ci gaban da kuka samar ko kunya ba ku da shi kuna faɗin maganan da in an tsaye da ku gaban allah ba ku iya maimaita kai ba gaban allah ba gaban mu ma ba shegin da zai maimaita jama'a mun gano wannan da ke ko amma akwai ran da za a tsayan ai ko mun da ran daɗewa kun gane dama ranar cin bashi mutum ke dariya sai ranar biya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wasalis na uku anna qauman min ahli makka sami'u bi sariyatin li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annaha turiduhum annaha turiduhum a wasu mutane ne daga cikin mutanen makka suka ji labarin ga wata runduna nan na annabi ta tunkaro su gadan-gadan faharabu sai suka tsere wa kama rajulun minhum kana kada aslama sai ɗaya daga cikin su waɗancan mutanen makka cin da ya musulunta yana sa ka yi imanin shi ne shi sai ci birki ya tsaya yuqallahu mardas ana ce mashi mardas wa kana ala sariya rajulun wanda yake jagorantan wannan runduna sunan shi ghalib bin fudala falamma ra'a mirdasun alkhaila yayin da mirdas ya ga waɗannan sojoji kabbara sai kabbara na jin daɗi wani zala ilaihim ya tunkaro su cikin murna fasallama alaihim sai masa sallama faƙatalahu usamatu bin zaidin sai usama dan zai ya kashe shi wastaka ganamahu ya kora tumakin shi wa raja'u ila an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhbaruhu ya zo ya ba annabi labari sauran runduna ma suka ba shi labari da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min zalika wajadan shadida annabi ya damu ya ji zafi ya ji haushi hankalin shi ya tashi matuƙa wa nazarar hazil aya sai allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya rawahu abu salihin an ibn abbasin wa qala sindi wa kana usama amira sariya aka ce usama shine jagoran wannan rundunar shi sa baka isa ba yau ka ga mutum kawai baka taba ganin shi ba ka ce ai an ce ma duk wanda yake waje kaza kafiri ne wa gaya ma wa ya gaya ma sai ka bi ɗaya bayan ɗaya ka bince kai kafiri ne sai ce a'a wannan wa amruhu ilallah kai musulmi ne ya wuce ba wanda ya sa kashe musulmi don bai imani irin naka imanin ba in hukuncin haka za a yi abin da kuke a kan shi mafi yawa sun ce ko kafirai ne to ya za ku yi kuma kashe ko za a yi kai ka kafirta musulmi da san rai shi ko musulmi ya kafirta ka da nassi wane ne akfarul qawm alaysa anta Allah maraukin sarki ya kiyaye warrabi na hudu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa ba hadradil aslami annabi ya aiki abu hadra al-aslami wa aba qatada wa mukallim bunu jathama fi sariyatin ila idmin annabi ya aike su zuwa garin idmin su kai hari falakau amir bin adbat al-ashja'i sai suka haɗu da amir ɗan adbatu al-ashja'i fahayyahum bi tahiyyatil islami da ya gansu sai yi masa sallama irin ta musulunci fahamala alaihi ma muhlam bunu juthama sai muhlam ya tinkare shi gadan-gadan wasa labahu ba'iran wasa ƙahu faƙatalahu ya kashe shi wasa labahu ya kwashe kayan shi jikin shi baki ɗaya da raƙumin shi ya tafiyan shi falamma qadamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama yayin da suka iso wajen annabi wa akhbaruhu suka ba annabi labari faƙala a ƙataltahu ba da ma ƙala amantu eh ka kashe shi bayan da ya ce na yi imani wa nazarar hazil aya sai wannan aya ta sauka rawahu bun abi hadrat an abi mun gano wannan da kyau ko shi wanda aka yi abin da shi shi ya gaya ma ɗan shi yanzu kun ga dukkanin waɗannan asbabun nuzul in ka so ka ce abin ya ɗan maimaiti ne kasantuwan sahabbai a lokacin ba su da kwarewa da gogewa ƙur'ani ya sauka dinga saitinsu to yanzu gaba da ya riga an gama saitin bawul ɗin an yi saitin plogun an yi saitin hamma komi ya miƙe lafiya lau don me kuke kashe musulmi haka siddan jama'a mun gane in ka ce sai an bi ku daji an zauna a ina annabi ya taba zuwa daji ya zauna a ina wani irin musulunci ne za ka daji annabi daga birnin maka zuwa birnin madina je bai taba zama a daji ba in kuma akwai dajin da ya zauna ya sunan shi gari ya je mai gwamnati ya zauna ya gyara mutanen garin duka ba duka ba zagi ba bakan magana ya gyara su tsaf suka zama irin shi suka iya tsara garin har yau sama da shekara dubu da ɗari hudu ba arnan da ya taɓa tunkaran madina ya nasara a kanta da annabi ya je ya ci garin maka da yaƙi yana madina ya tsara makkan har turawan mulkin mallaka ba su iya shiga garin maka da madina ba har yau da duk bala'insu to abin da ya kamata ku koya daga annabi kenan ba ku zo da abin da ya karo da abin da annabi ya zo da shi ku ce wai musulmi ya bar abin da yake da shi na ilimin addini wai ya bi ku ba wai duk wanda ya magana kan ku wai sunan shi hukuncin kisa ba ku da gaskiya ne in ka ji an ce a kashe ba gaskiya ne mara abin faɗa shi ke faɗa me na faɗa ka zo a zauna mana ka kawo mana dalili ƙur'anin a bisa fassara ga koko a bisa fassara annabi da sahabbai gano wannan da kyau ku ba ka jin wani jahili ya ce hatta idza ashantumuhum Allah ya ci a zubar da jini a ina ya fara? inda Allah ya ce a zubar da jini ne annabi bai kama shugabannin kafaran maka saba'in ba da sai ya zubar da su. arna ne kuma ya sake suka tafi ga munafukai a madina wanda qur'ani ya ce zalika bi annahum amanu summa kafaru wasunsu ma sun mutu annabi sallah ya masu annabi bai kashe su ba kuma gwamnati a hannun shi take wannan wani irin addini ku kuke yi jama'a mun gane kuma a ce ah, su sun fi karfin a yi masu wazi saboda za su yi kisa an gane kai idan lam tamid saifi mata bigerihi ta'addadat asbabu wal mautu wahidu tsayen ka sai ka mutu ko zazzabin cizon sauro ya kashe ka ko haɗarin mota ya kashe ka ko ka ci abinci yayin gyatsa ka mutu kun gano wannan da kyau ko amma wal mautu wahidu allah maɗaukin sarki ya samu dace ma'ala ya ce fa'amma tafsir fassaran ayan kuwa faƙauluhu idza daraftun fi sabilillah ay sirtum wa zautun. idan kun fita jihadi ko an tura ƙaramar sariya ma'anan wannan shine idan kun fita aikin allah ya amuru ta'ala ibadahul mu'minina idza kharaju jihadan fi sabilihi wabtigha'a mardatihi an yatabayyanu wa yatathabbatu fi jami'i umurihim almutashabbiha Allah madaukin sarki yana umurtan bayan shi ne a duk sanda suka fita jihadi domin ɗaga kalmar allah da neman yardan da allah maɗaukin sarki yake masu wannan aikin a kan lalle su riƙa yin bincike suna tabbatar da al'amara kafin yanke hukunci musamman al'amarin da yake da shubuha fa innal umura kisman sau da al'amara sun kasu gida biyu ne wadiha akwai abin da yake fili karara wa gairu wadiha akwai wanda kuma ba a fili yake ba falwadihatu albayyana la tahtaju ila tathabbutun wa tubayyan wanda yake fili karara wannan bai da bukatan har sai kai bayani mutum ne kaga yana sallah ka tsaya kana binciken musulmi ne ai wannan ma bai taso ba mutum ne ka gan shi da sima a garin musulmi ana ta kiran sallah a masallatai suna sallama suna son junansu matansu da hijabi da niƙabi kuma ka ce wai kuma kafiri ne za ka kashe su to me kake son su yi ka yi da su musulmi ne jama'a mun gane me kake so a wata sallah ne da za su rika yinta ta baya ko suna kallon yamma ko ko matansu su fito tsirara me kake son su yi ka yi da su musulmi ne a sai sun mido jihadi to za ka yi da ma kanal mu'minuna liyunfiru kafa ya za ka yi da wannan ayar kowa ke fita jihadi bai ce walaula na fara min kulli firkatin kaza kaza ba wannan ayar ne kun gano wannan ku dai da kuka ji kuka gani ko to sai mu ce a ci daɗi lafiya an gano wannan da kyau ko waɗanda su kuma za su tsaya fakka hufi dini wal yanzuru qaumahum idza raja'u ilaihim da waɗanda za a tsaya su kasuwanci da wanda za a tsaya su kula da al'amarin hukuma da sauransu su kuma wajibi su yi da umarnin manzon Allah da alkur'ani in kuma an ce babu a zo an nuna mana inda aka ce babu simple jama'a mun gane shi sa wannan harka harka ce islamiyya harka ce da ake tabbatar da abin da yake tabbatacce daga wurin Allah kadai amma ba wani dalilin da zai sa an san gaskiya ana tare da gaskiya wai wani dalili ya ce wannan gaskiyan a batta saboda tsoron wani abu ana haka dama jama'a mun gano wannan da kyau ku ai ba a haka allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce li'anna zalika ta hasilu hasil domin a kaga mutum yana sallah kana tambayin shi kai musulmi ne shine malaman balaga suke ce mai ta hasilu hasil an gane wannan da kyau ku ka ɓata harfa a banza a gofi ba wanda ya sa ka ammal umurul mushkila ghairul wadiha al'amuran da ke da mushkila ba a fili suke ba akwai magani mun gane wannan da kyau ku ba a fili suke ba fa innal insana yahtaju ila tathabbutu fiha wa tabayyan to dan adam anan yana neman bayani dalla dalla li arifa hal yuqaddimu alaiha amla to nan ne shin yayi ko kar yayi ina fata mun gano wannan da kyau dole dan adam ya nemi waɗannan bayanan menene ya kamata menene kuma bai kamata ba al'umma annabi kuna gano wannan allah maɗaukin sarki ya taimake mu فإن التثبت في هذه الأمور fihi min al fawa'id kasira mala ya ce domin ka tabbatar da abu kafin yanke hukunci to zai samun maka fa'idoji masu ɗimbin yawa fa'idoji masu tarin yawa abubuwa masu amfani mala ke cewa kafful shirurin azima sannan zai tare maka sharrora masu girma ma bihi yu'rafu dinil abdi wa aqalihi wa razanatihi malam ya ce abin da za ka iya sanin addinin mutum da hankalin shi da kuma duk abin da ya ta samu a gaba mai kyau bi khilafil musta'ajil sabanin mai gaugawa jama'a duk wanda yake bin abu sannu ko to sai ka same shi yana da cikakken addini da hankali da kuma auna abu ba ka zire ma abu nan da nan abu na faruwa ka zaƙe ka zire a kan shi ka tsaya ka bi abin sannu sannu kai bincike tukuna ka auna ka jinjina ka ga shin idan kai abu kaza nasara za ka ci ko ko nasaran da za ka yi kawai na hasken ezabel ce ba shi kenan kawai ta kwanta shi kenan ba wani abu an gane wannan da ke ku nasarori za ka auna gani abubuwa ne guda arba'in ko ɗari ma ga sa gaba za a yi to amma in kai kaza to nasara ɗaya za ta faru a faɗi talatin da tara mai hankali ya kamata yi wannan abun eh bai kamata yi ba bai da kan gado in yi wannan bai da kan gado sai ga a ah, za mu ci riba talatin da tara amma ɗaya ne za mu faɗi sai mu ce ya za a gyara ɗayan ma ya zama ba faɗi ba shi musulmi na lissafin riba duka ne in ka ga ya karɓi faɗi ko to bayan da za a yi ne an gane ko da abinka ne ya taso zai ɓaci ko musulmi na ƙware baya fushi ce to tun da kaza ne ni ko kaza musulmi baya wannan kullum yana kokarin ya zai getta al'amarin shi ne kawai nasara shi yasa baka samun musulmi wanda ya mika wuya ga Allah ka same shi da alkiburu girman kai da al'ujubu jiji da kai ni wane ne musulmi baya wannan an gano wannan da kyau kana ganin wannan ko to lalle a nemo hukuman binciken keke da keke sai ka gano an aje musuluncin a wani wuri musulmi baya mona na zato musulmi bai tafiya da rayuwa da addini cikin tsammani da hasashe duk musulmi baya wannan shi yana yi ne fata bayyanu an gano wannan da kyau ko misali wai malamin nan me yasa yake yin baccin ana karatu kaga fata bayyanu za a gano wasanni yake yi ko ko ayyuka ne suke mai yawa a gida ko ko bai bacci da wuri ne ko bai da lafiya ne ko katin bai da mahimmanci ne a wurin shi ko ko bai san ko shi waye kun gano wannan da kyau ko za a yi ta bincike ko ko ko ko ko shi musulmi haka yake an gane sai ka gano cikin lalama ba cikin fitina da cikin kaza ba ina fatan mun gano wannan da kyau musulmi zai iya gabatar da abu mai yawa nashi ya sarayar dan ya ci nasarar wasu abubuwa ne yana cikin wannan fata ta amma ka kalli mutanenmu kawai yanzu yanzu nan ne ran shi zai ɓaci ko ranta zai ɓaci sai ta yanke hukuncin da ta cutar da addini ta cutar da kanta ta cutar da al'umma ta cutar da kowa sau da me da rai ya ɓaci haka mu mazan muke haka kowa yake sai wanda allah yake yi to musulmi al'aqil shine wanda yake da tunani da zarafi mai kyau wajen gudanar da abubuwan shi to shine ce bi khilafil musta'jil sabanin mai gaugawa sai kaga duk wanda yake gauga ce to cin da an ce kaza to ai kaza ne cin da an yi kaza to ni kuma wallahi kaza wannan sai na dama musta'jil lil umuri fi bidayatiha farkon al'amari kaga kawai yayi gaugawa qabla an yatabayyana lahu hukmuha kafin hukuncin abu ya bayyana mai karara yanda abin yake a hakika kawai ya yanke hukunci kana gaisawa da mutum kuna hudan arziki kuna mu'amala kana son shi yana son ka kawai dare ɗaya sai ga ya canza fuska ya canza yanayi mu'amala ta sauya kaga ci a to cin da wannan kawai shi ke nima barin ɗauki mataki kaza ai wallahi shi ya fara musulmi baya wannan abin da ya zama wajibi gare ka shine mai at-tabayyun wa sai ka je ke bincike ka tabbatar da me ya faru ƙarshen ta akwai wani abu ne ɗan ƙyas wanda bai gane ba ko ya hasasa wanda an hana shi hasashen ko ya tsammani ko ya zata wanda duk an hana shi sai ka wayar da kan shi yanzu ka zama ƙila kai ne a ƙasa yanzu kuma ka koma kai ne a sama jama mun gane to amma shaidan sai zai ci habawa ne me kake nema a wurin shi tsoffinsu ma kana hudu da su manyan mutane da manyan malamai da limamai da salahan bayi dukkanin suna son ka suna tare da kai don mimi za ka yi da wani waye shi ikenin shaɗin sai kai ke baro ka kuma da kuna zargin juna sakamako yana lahira yana jiran ku ne hisabi mummuna an gano wannan da kyau ku haka hatta a zamantakewan gidan aure fa za ga ƙarshen ta wani abu ne na rashin fahimta ita bata gane ba ko shi bai gane ba gaba ɗayan sai kowanne kawai ya fara ɗabi'a irin na shanu kowa ya murdige fuska ya ja tunga ya ɗaga hannu ya naɗe kawai jira yake fara kai naushi ba wanda zai je bincike saboda alkibur da al'ujubu ni na ga muna zaunan lafiya lojiya da shekarun jiya yau kuma mai gida na ga duk ka ɗaura fuska mai ke faruwa ko yanki ne sai ke mai wannan a'a kana kira kullun su da safe kiran daban na rana daban na yamma daban yadda ka san wata sallah to kuma yanzu na ga kwana biyu ka ɗauke kafa wai me ke faruwa ne na ga yanayi kaza menene kaza sai ce wallahi ba wani abu kawai halin dai kawai kin dai san da kasan take ne credit din ne dai babu ko sai ka bar gaskiya ba maganan ƙarya dan matan nan duk yadda kai kokarin burge su wallahi ba ka iya ba kai ta kiranta akai akai akai kullun kullun ta ce bonus ka samu mun gane wannan da kyau ku kake kiranta ta ce ba ka da kudin credit ka je kai wanka ka fito fes ta ce ka ji dan karya ka fito busu-busu ta ce ma kazami kai mata kyauta ta ce kuru ne mun gane wannan da kyau ku in za ka nemi yardan allah ko ka nemi yardan allah jama'a mun gane wannan da kyau ku duk abin da ka ɗauko sai sun ce kaza ne duk abin da ke sai sun ce kaza ne yasa ba iya musu ba ka gama musu ba su ba maka allah maɗaukin sarki ya sa mu dace haka abin yake ko ba haka yake ba eh ok to haka hatta maza haka yake fata bayyana yau za a ga mutum yana cikin matsala sai ya kira shi ga cewa ne rike wannan yana nan a tunanin cewa akwai wani abin da yake so wai nan gaba ne wai kai za ka yi amfani da shi kan wannan abin amfani mai zaka yi da shi shine ne wa ba sai ka yi wani ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah shi kyauta yasa wannan ayan ko ta zo a lokacin da ya kamata kowa ya rika binciken halin da yake ciki halin da ake ciki duk abin da gani ba gane ba ko kai binciken wai me ke haifar da kaza me yi wannan abin don mai kan garo da imani ko bai gani a ba kawai ja baki ya shiru akwai wani abu akwai sai kai bincike ba don fada ba bincike ba don gulma ba bincike don neman matakin gyara fa inna zalika yu'addi ila ma la yanbaghi gaggauta abu kawai da gani abu ka datse kaza ko ka yanke hukunci kaza wannan yana kaiwa zuwa ga abin da bai kamata ba wani lokaci a koma a dama ce ni wallahi ban yi tsammanin haka ba duk wanda ka ga yana yawaita haka ko wawa ne wawa ne kafin ka yanke hukuncin ba zan yi kaza ba ko kaza zan yi ko kai dogon nazari da dogon lissafi sannan kai dogon bincike wannan abin me zai je ya dawo maka an gano wannan da kyau ko ka bincika matsalolin duniya ka bincika matsalolin lahira in ka haƙura da jin kunyin yanzu amma kuma za ka yi nasara a rayuwanka aljanna ka zauna baka da matsala ji kunyin na yanzu me jin kunyin ban haƙuri da Allah wani ya haƙuri wance ya haƙuri jama'a a yafe ni me wannan a ciki shaɗan ne ma yake cewa ka ji kunya wannan ba jin kunya ba ne ƙara ma kanka daraja ce yasa bahaushe ya ce matan na tuwo ba ta rasa mijin aure an gane wannan da kyau ku ko shi ke nemi a ciki to amma babu fata bayyano yanzu kwanakin baya aka zo a gaya min wasu mutane a nan tudun jikun sun kai shekara uku ba sa magana makota ga gida ga gida aka ce dukkanin suna jin magana na yin kira su masu fada na gayyace su suka zo na ce an ce ma ba kwa magana ce wallahi ma kawai na ga ya ɗauke man duk na ce ka tambaye shi dalili ya ce a ah, mutum da ya ɗauke man me nike nema a wurin shi ni sai na ɗauke mashi ya ce to shekara uku ba karban sallon ku na lissafo musu balawa inda suke ciki gaba ɗaya na ce kai me yi maka ka ɗauke mashi ya ce sallah muka zo muke yi don neman riga na yi yunƙwar zan tashi ya gama na gane mugunta ne kawai sai na kyale shi <laughs> dan allah ji maganan banza shekara uku ana gaba a ya gama shi hancin riga da in ya ba auduga da zai dinke mai <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ku don Allah ku kalli wannan taka shekara uku suna gaba da sun sa iyalansa a ciki saboda shiririta na ce wannan shi ne matsala ce dokai ba sha hakuri ce wani kai hakuri wallahi ban san shi bai ma san yayi ba wai don wulakanci ya gamar rigan